Daga nan Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na Amurka ke magana. Kun kama tashar Amurka ke magana kan mita 49 ko kilo 6,170 da mita 31 ko da 9765 a gajeren zango. A jamhuriyar Nijar kuwa za ku iya sauraron a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da lol fm da kuma niyya. Hakanan masu mu a Ghana za su iya kama shirye-shiryenmu ta gidajen rediyon marhaba da kuma alfa rediyo. baya ga haka ko a yaushe muna nan kan shafukanmu na intanet wato a gtahouse.com ko kuma gta sashin hausa.com masu arawa assalamu alaikum sahabu imam aliyu ne tare da ibrahim alfa ahmed da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku shirye-shiryenmu a wannan safiya ta litinin 15 ga watan disamba shekara ta 2025 kakanu labarai. Kungiyar tarayyar tattalin arzikin Afirka ta yamma ECOWAS ko sai dai yawo ta bayyana rashin yardarta da shirin mayar da mulki hannun farar hula da shugabannin mulkin soja na gini bisau suka bayyana. 'Yan sanda a kasar Australia sun ce 'yan bindigar da suka kashe mutane sha biyar a wurin wani biki na Yahudawa wani uba ne da ɗansa. Kanun labaran kenan aka ji. daga jihar kogin najeriya matsalar ruwan sha ce ta addabi mazauna lakwaja muna fuskantar maganar wahalar ruwa don allah gwamnati su taimaka mana lokacin rani muna shan wahalar ruwa ba na wasa ba haka nan daga jamhuriyar Nijar muna da rahoto kan sauki da aka samu game da matsalar ruwa a Agadas. Mun sai shika shida mun sai shika biyar alhamdulillah kukanmu ya kai shekara ashirin da muke kai shi. Za mu kawo muku shirin ga fili ga doki. Muna tafi da labaran wasanni ciki har da na dambe. amma da farko sai ku gyara zama ga ibrahim alfa ahmed da cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ƙungiyar tarayyar tattalin arzikin afirka ta yamma ecowas ko yawo ta bayyana rashin yardarta da shirin mayar da mulki hannun farar hula da shugabannin mulkin soja na gini bisau suka bayyana tana mai bukatar da a gaggauta maido da aiki da tsarin mulki. shugabannin ecowas sun yi barazanar saka takunkumi na musamman a kan duk waɗanda suke da kawo cikas ga maido da mulkin farar hula a ƙasar a ranar 26 ga watan nuwamba ne wasu hafsoshin soja a gini bisau suka hamɓarar da shugaba umaru sinseko embalo kwana ɗaya kafin a bayyana sakamakon zaɓen shugaban ƙasa. Kashegari kuma suka ayyana manjo janar horta inta'a a matsayin shugaban gwamnatin mulkin soja na wucin gadi wannan juyin mulki da aka yi a gini bisau shine na tara cikin shekaru biyar da suka shige a yankin yammaci da kuma tsakiyar afirka abin da ya ƙara irin fargabar da ake yi ta zaizayewar mulkin demokuraɗiyya a wannan yanki mai fama da rashin tsaro da rashin kwanciyar hankalin siyasa. shugabannin da suke halartar taron kolin shekara na kungiyar ecowas jiya lahadi a abuja babban birnin najeriya sun yi kiran da a sako dukkan 'yan siyasar da aka kama cikinsu har da shugabannin hamayya a kuma tsara shirin mai da mulki cikin gaggawa wanda zai kumshi dukkan sassan kasar ba tare da bata lokaci ba shugaban majalisar zartaswa ta ecowas umar ture ya ce matakin da shugabannin kungiyar suka ɗauka shine na tabbatar da cewa sam ba za a taɓa yarda da sauya gwamnati ta hanyar da tsarin mulki bai amince ba. ECOWAS ta ce 'yan kallonta da na kungiyar tarayyar Afirka da na ƙasashe masu magana da harshen Portugal duk sun ce zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a gini bisau an yi shi a cikin adalci. Har ila yau ƙungiyar ta umarci shugabanta da ya jagoranci wata tawaga ta manyan jami'ai zuwa kasar gini bisau domin tattaunawa da hukumomin sojan kasar. 'Yan sanda a kasar Australia sun ce 'yan bindigar da suka kashe mutane sha biyar a wurin wani biki na Yahudawa a gundumar Bondi Beach da ke bakin ruwa a Sydney babban birnin kasar wani uba ne da ɗansa. An kashe uban mai shekaru hamsin da haihuwa a wurin harin yayin da ɗan nasa mai shekaru 24 ya ji mummunan rauni yana kuma kwance a asibiti jami'ai sun faɗa wa manema labarai a yau litinin cewa harba harben na jiya na nuna ƙin jinin yahudawa ne 'yan sanda suka ce har yanzu mutane 40 suna asibiti a bayan harin cikinsu har da wasu 'yan sanda guda biyu da suka ji mummunan rauni amma kuma suna murmurewa 'yan sandan suka ce mutane kimanin dubu ɗaya suka hallara a wani wurin shakatawa da ke wannan bakin gabar ruwan da ya yi suna domin murnar bikin yahudawa na hanuka a halin da ake ciki mutanen australia suna ba mu wani farar hula da aka gani a cikin hotunan bidiyo ya kama ɗaya daga cikin 'yan bindigar da kokawa suna mai bayyana shi a zaman mutumin da ya ceci rayukan mutane masu yawa gidan talabijin na channel 7 ya ce wannan farar hula wani mutumi ne ɗan shekara 43 mai suna ahmad al-ahmad wanda ke da wani kantin sayar da kayan marmari hotunan bidiyo da aka yada ta kafofin sada zumunci na intanet su nuna ahmad sanye da farar riga ya laɗe a bayan wata mota da ke kusa ya silalo bayan ɗan bindigar ya kama shi da kokawa ya kwace makami daga hannunsa wani ɗan uwan wannan mutumin da shugabannin australia da na ƙasashen duniya suka bayyana a daman gwarzo. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na gidan rediyon Amurka ke magana a nan birnin Washington DC da Ibrahim Alfa Ahmed ya gabatar. Za mu buɗe taskar rahotannin ne daga jihar Kogin Najeriya inda mazauna birnin Lokoja suka koka kan matsalar ƙarancin ruwan sha. kamar yadda ku cikin wannan rahoto da wakilin amurka ke magana ahmed muhammad dan asabe ya aiko mana na zazzaga unguwanni daban-daban da ke birnin na lamkwaja inda na zanta da mazauna unguwannin wayanda suka koka mutuka gaya game da matsanancin karancin ruwan sha da suka ce sun daɗe suna fuskanta kana suka yi kira ga gwamnatin jiya da ta kawo karshen matsalar sunana bala bashiru daga unguwan yan gado kuma matsalan ruwa a lakwaja boho da muke da shi yanzu a anguwan 'yan gado kawai ya kai guda biyar kuma guda biyu ma mai kyau mai bada ruwa babu shi matsalan ruwa in yanzu a yanzu farkon kaka ruwa muna sayan jarka naira da 150-200 kowane kuran ruwa naira uku abinda muke sayan jarka saboda haka matsalan ruwa a shekarun nan ba yanzu ba ma tun bayan gwamnatin ibro mu da ruwa da a tsaunin angon kura babu inda ruwan famfo bai haurawa amma tun daga bayan gwamnatin ibro ruwan famfo da ruwan rijiya duk sun kafe yawan boho din ma ya kafar mana da rijiyoyin da muke dan maneji saboda yawan boho kuma ba su da amfani gare mu fatan mu da gwamnati ta duba mu ba maganan a yi hayaniya ba tsakanin ruwa shine babban matsalar mu alkwaja na haruna tsohon kudi lakwaja angon kura muna fuskantar maganar wahalar ruwa don allah gwamnati su taimaka mana lokacin rani muna shan wahalar ruwa ba na wasa ba muna roƙon gwamnati mai girma mai daraja ododo da Allah Allah ya bashi iko kuma Allah ya jikan iyayen shi an sha gaya mana za ba mu ruwan har yanzu abun bai daidai ba saboda albarkacin annabi albarkacin iyayen shi taimaka yaran mu suna shan wahalar maganar ruwa ni ne Ramatu Tanko daga Lakwaja da Allah da annabi muna matsalar ruwa sosai da mu manya mata da yara duka duk matsalar ruwa muke yi mun wahala kuma ga Lakwaja muna da babban ruwa amma ba mu da ruwa wahala gwamnati da Allah ku taimake mu ku taimake mu gwamnati. Kwamishinan albarkatun ruwa na jihar Kogi injiniya Yahaya Muhammad Dalladu Faruk wanda ya danganta matsalar karancin ruwan shan da rashin isasshen hasken wutar lantarki ya kara da cewa gwamnatin jihar na nan na iyakar bakin kokarinta wajen ganin ta kawo karshen matsalar kana ya roki al'umman garin na Lakwaja da su kara haƙuri yana mai ba da tabbacin cewa nan ba da dadewa ba matsalar ruwan sha zai zama tarihi a garin na Lakwaja. Godiya ga haƙuri da suka yi kuma muna da ba su haƙuri game da tambaya da kai yanzu nan alhamdulillah ka zo inda ake muke ainihin aikin ruwan ma yau allah sa ba ka zama jiyau ba ga ganau kake ka dai ga a waje nan an buɗe ruwa ka gani a wannan kyauta ne 247 da safe da dare kowane lokaci mutane suka zo mun wannan ne saboda su rika samu kuma 'yan ƙananan matsaloli da muka samu na ɗan muku bayani yanzu nan bai fi maganan wuta ba kuma yau muna da kusan kwanaki uku kenan da mu da hukuman ba da wutan lantarki mm, ta kasa mun zo nan da su shekaran jiya jiya muna ta tattauna mu ga yadda za a yi saboda a wani zubin babu ne wanda yake za mu faɗa wa duniya ba za ka shigo na za a ga daga safiya karfe bakwai har zuwa karfe hudu akwai wuta amma bi da karfin da zai ɗauki na'urorin da ke tace ruwa sai mu haƙura wani lokaci mutane sai da daddare za a samu kamar awa uku awa hudu ko muna bukata kowane treatment guda da za a yi ana bukatan ne wuta na tafiya awa ɗaiɗai shida ba ɗauke ba da an ɗauke in lokacin da ya aiki wata mm, awa uku shi kenan ya ɗauke musamman da abin da zan faɗi kenan babban matsalar namu yanzu ne shine maganar wuta kuma hukumomi da ke da alhakin wannan muna aiki tare da su sun kuma tabbatar mana cewa insha Allah ta'ala dan abubuwan da suka duba da jiya a shekaran jiya da jiya kuma za su dawo yau din nan al'umman birnin na lakwaje dai sun kwashe shekaru da dama suna fuskantar karancin ruwan sha duk da kokarin da gwamnatocin da suka gabata suka ce suna yi na kawo karshen matsalar a birnin na lakwaja wadda mahaɗa ce na kogunan naija da benue ahmed muhammed dan asabe gta hausa amurka ke magana daga lakwaja a tarayyar najeriya cin babu na aiduwa. Daga jamhuriyar Nijar kuma a birnin Agadas wasu sassan birnin da suka jima suna fuskantar matsalar ruwa yanzu sun samu sauƙi albarkacin wata ƙungiyar ƙasa da ƙasa mai kula da baƙin haure wacce ta ɗauki nauyin gina musu hanyoyin samun ruwa na zamani. Kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Ashiru Alhaji Mutari ya aiko mana daga can. unguwannin da da suka hada da tekazam ta da da musirata, sun kwashe tsawon lokaci suna fuskantar matsalar ruwan sha dalilin da ya sa wasu makarantun firamare na unguwar batun ya shafe su a cikin tsarin dai unguwannin sun samu famfon burtsatse guda-guda kazalika makarantun firamare uku na unguwannin su ma an gina musu famfo guda-guda a matsayin wani tallafi ga jama'a don rage raɗaɗin matsalar Ƙungiyar duniya da ke kula da bakin haure OEM ita ce ta gina wannan famfuna cikin tsarin kamawa ma'aikatar magajin gari a cewar tambara ta unguwar tadiras da ke wakiltar matan unguwar ta bayyana godiyarta. a yau ba ake kai kuka tadiras a lokacin da mu mun sha sayan tano shika biyar mun sayi shika shida mun sayi shika biyar alhamdulillah kukanmu ya kai shekara ashirin da muke kai shi yanzu alhamdulillah an kama kukan mu kuma mun gode mu OEM muna mu fata alheri mun yi godiya mun yi godiya sosai mun yi murna balle mu mata da yara tunda maza in sun tai sun bar mu mu ke shan wahala ba da da ma adai sai da muka kai karhe goma sha ɗaya na dare nan tunda safe na rabar ruwa kenan eh, alhamdulillah mun yi godiya mun yi su ma a nasu waje malaman makarantun da ke hidima wa yara sun ce hakan zai kawo masu ɗauki kan wahalar da yaran ke yi wajen neman ruwan sha a cikin makarantu ta bakin madam umma na allah darakta a makarantar firamare ta unguwar tadres ya'i mu muna murna kwarai yara mu suna wahala da farin akan samun ruwan sha amma yanzu alhamdulillah muna ONG na OEM godiya makarantar firamare ta Misrata dai na kunshi da yara sama da dubu hudu a cewar shugaban kungiyar iyayen yara na makarantar ya ce gina wannan famfo zai kawo musu sauki sosai abu mun jima muna neman shi amma yau gashi Allah ya kawo mana shi saboda a lokacin zahi yaran mu suna matsanarwa ba su wannan gida ba su wannan gida wani a kore su wani a su to yau gashi Allah ya sauke mana matsala muna godiya ga magabatan mu da suka samu wannan initiative aka zo aka yi mu wannan aka samu wannan ruwa kuma yaran mu za su ji daɗi haka nan kuma muna godiya kwarai uwayen yara sun ce a kai kai gaisuwa ta ga shugabannin lakwal da kuma administrator delege na kwamitin agadez asad al-mustapha shine magajin garin agadez ya yi kira ga al'umma na su kula da tattalin su babban ouvrage ne wanda aka jawo ruwa kuma aka yi tanki aka sa sipresser aka sa kwantar na nijelek wanda OEM ta yi finance eh, muna tambayar ku da a kula wajen gestion su. Hmm, eh, saboda gobe kudaden da aka biya samu antarcen kin famfo da tanki da sauransu duk wani abun da a cikin 'yan shekaru na baya-bayan nan dai birnin agaras musamman ma unguwannin da ke nesa da cikin gari na fama da matsalar ruwan sha wanda wasu ke alakanta shi da karuwar yawan shigowar baki akai-akai a ashiru alhaji mutari gta hausa amurka ke magana daga agadas a jamhuriyar nijar Muna kawo muku rahotannin nan ne daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. A halin yanzu kuma sai ku gyara zama ga Nasir Adamu Helikaya da shirin ga fili ga doki. Masu sauraron GTA Hausa Amurka ke magana barkanmu da dawa sabon shirin ga fili ga doki. da ke kawo muhawara tsakanin sassa biyu masu bambancin ra'ayi ko matsaya don tabbatar da gaskiya a tsakani. Duk mako sai wani sabon lamari ya fito da ya shafi babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP da kuma babban zaben Najeriya da za yin Allah kai mu a 2027. Dambarwar shugabancin PDP ta so zuwa ƙarshe kamar yadda muke ta bayani bayan babban taron jam'iyyar a da ya fito da barista Tanimu Turaki a matsayin shugaba amma yana fama da tarnaƙin ƙara a kotu na hurumin zaben. A wata alama ta neman kwatar kai ba don dambarwar jam'iyya ba, gwamnan Rivers Simena Layi Fubara ya yi wa fadar Aso Rock tsinke inda bayan ganawa da shugaba Tinubu sai garza ya fata kwal ya ayyana ficewa daga PDP ya koma APC. Ba mamaki don da ƙyar ya kwaci kansa daga ƙahon zuka na ministan Abuja Nyesin Wike da dokar ta ɓaci da ta kawar da shi na tsawon wata shida. our decision today, this evening, we are moving to APC. Bara ya ce ya yi hakan ne don samun damar marawa shugaba Tinubu baya. Gwamnonin PDP na ta tsulan cewa kamar tafkin Chadi. mu shiga babin muhawara tsakanin tsohon kakakin ofishin shugaban pdp yusuf dingyadi da ɗaya daga daraktocin kamfen na ɗan takarar jam'iyyar atiku abubakar wato Yusuf Musa Yardo. A makon jiya, Yusuf Dingyadi yana cewa ai tun da aka hana Nelson Wuke takarar mataimakin shugaban ƙasa a 2023 ya lashe takwabin kwabar da jam'iyyar. Wiki ya yi alkawari tun da aka dakatar da shi da bashi eh, ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa ya alkawari tun daga wannan lokaci ba wani abun shi da zai taimaka ya ba jam'iyyar PDP. Ya yi wannan alkawari. Ya nuna shi ya sai jam'iyyar PDP. Ya yi alkawari wanda a baya. Wato. Wato kana ji Malam eh, Nasiru. Ya sa ta aljihunsa kenan ko Wannan magana ita ce magana. Hmm. Kuma duk jam'iyya da ta zamanto ba ta da shugabanci na gari. To za ta fuskanci irin wannan Malam Yusuf ya tabbatar mana da cewar shugabancin da yake rike da pdp ba shugabanci ne na pdp shugabanci ne na raɗin kansu suna neman na aljihunsu domin babu yadda za a yi jam'iyya da take da gwamnoni take da sanatoci a cikinta take da 'yan majalisar tarayya da 'yan majalisar jihohi a ce wai har ta kai labul ɗin da man janareto ma ba ta da shi it means bata, bata shirya gidanta ba wannan abun da yake faɗi ma bai kamata a ci shi ba domin tana da senatoci nawa tana da 'yan majalisa nawa a matsayinta na jam'iyya tana da tsari jam'iyya ita ce ta fara mulki ta yi mulki shekara goma sha shida kafin wata jam'iyya ta karba akwai tsare-tsare na gudanar da jam'iyya wadda jam'iyya za ta zauna da kafanta kuma da mutuncinta amma wai don wani mutum ɗaya wanda da shi ne kaɗai yake funding party da shi yasa yayi abin da ya ga dama ya nuna ya nuna kenan ya gaban party ta koma ta wani ne yawa ya nuna kenan eh, Yusuf Ardo shi yasa har yau suke bibiyan sa suna karban na goro suka kasa yin abun da ya dace party ta ci gaba yawa wannan shi yasa ya gagaru ya gagara ya zama gagara ba dau ba wai ya gagara bane suna duba abun da yake bayarwa kuma abun da yake bayarwa nan kudin yan Najeriya ne da nan kuma shi yana karbowa daga APC ne saboda haka kaga dole ne wannan zargi ne eh zargi ne amma kuma ba zargi bane tunda shi wike ina ne ina ne ina ne ma'aikatansa kamfanoni nawa yake da su da suke kawo mai kuɗi ya yi fa gwamnan Rivers eh, da yanzu zaki gwamnan Rivers ba ya sauka ba gwamnoni na da suka sauka yanzu za su iya rike fati ka yi aiki da shi wazirin Adamawa dan takarar ku wanda kai ma daraktan campaign ne musamman a yankunan karkara Yusuf Dingyadi ya nuna kamar wazirin adamawa ya kyale jam'iyyar ya yi kamar layar zana shi yasa watakila aka samu waɗannan matsaloli. a wannan maganansa haka ne ba haka ba dalili shi bayan zaɓe yawanci duk wanda ya takara akwai abubuwa da yawa da za su sha mai kai kaga maganar shari'ar nan ba ƙaramin magana ba ne hidimomin da suka shiga zaɓe da damomin da suke ciki ba wai ya yi batan zana ko wani abu bane dole ne ya je ya zauna da consultants ɗinsa da masu bayi shawara ya duba abubuwan da suka gudana a lokacin zaɓe da yadda zai kalubalanci zaɓe wanda a dalilin wannan dole ne a rasa ganin impact ɗinsa yadda ya kamata a cikin jam'iyya saboda kaga shi maganar shari'a a Najeriya especially ta siyasa magana ce ta kuɗi da furejo da abubuwa da yawa wanda dukkan mu mun san siyasan da Atiku yake yi yawanci iya zo siyasa gwamnonin fati da manyan jam'iyyu sukan bar shi ne da hidimomin kashe kuɗi shi kaɗai shine ma yake yawan ba da matsala a tafiyan siyasa da muka samu sai 'yan kaɗan wanda suke da kishin jam'iyya da suke son a ci zaɓe to amma duk da haka maganan da ya faɗa wani manuniya ne wanda muke son ba shi a tiku kaɗai ba duk wani wanda zai zamanto ɗan takara na pdp a gaba ya lura da cewar sai fa akwai jam'iyyar ne za a yi takara so ita jam'iyyar nan dole ne a raya ta a kuma kula da mutanen da suka wahalar ma jam'iyya da asalin ma'aikatan jam'iyya da kuma 'yan fati wanda suka yi hidimomi wanda ya kai inda za a yaba saboda haka ni ban yarda da cewa ya yi da jam'iyya ba nauyin atiku ne shi kaɗai ya kula da jam'iyya ba akwai gwamnonin jam'iyya me yasa fati ta nemi gwamnonin da suka ci zaɓe a platform ɗinsu ba akwai sanatoci akwai kuma manyan yan jam'iyyar da ya ah, kamata Yusuf Yusuf Dingyat yanzu wannan wannan a fili ya nuna shi akwai kurakurai da yawa da Yusuf bari bari sai na yi gyaran eh, su to amma bari ma bari ma tambaya eh bari ma tambaye ne bari ma tambaye ne so sai ka gyara gaba wannan ya nuna shi yasa kuke bin shi wuke eh, a hankali kenan eh, ya zo babban taron jam'iyya ya yi abin da ya ga dama misali ake gani eh, bayan kuma ana ga ya ci amanar jam'iyyar a lokacin zaben shugaban kasa malam nasiru ina son ka fahimta ni ina cikin jam'iyya ko wani wata jam'iyya a ƙa'idance tana biya na albashi randa da duk ba a biya ni ba na kan bincika dalili saboda ina wa jam'iyya aiki akwai wasu ayyuka da ala dole bayan faduwa zaɓe jam'iyyar pdp ta dakatar da su ba don komai ba don ba ta da iyawa sannan maganar da malam yusuf ke cewa wazirin adama yana da matsalar kamfe da sauransu an san da wuyan biri malam nasiru ake ɗaurin shi a kugu duk yadda wazirin adama zai yi idan bai da platform bai da jam'iyya duk abin da zai kashe wahala ne amma a yanzu an mai da hankali ne kan harkar da bata shahi jam'iyyar pdp ba an ɗauki matsalar pdp matsalar wiki ce matsalar da ke cikin pdp ta haita wiki ɗai amma ta wikin ci sarari saboda ni saboda su waɗanda ke ganin kamar wiken ya tare musu su suka kururuta shi su suka eh, kambama shi har ya kai abin da ya kai jam'iyyar pdp ta yi wata shida ko bakwai tana gudanar da mulki ba tare da wiki ba bayan haɗuwa zaɓe jam'iyyar pdp ta rasa hanyoyin da za ta bi waɗannan mutanen da waɗannan wasu daga cikin gwamnonin nan su taimaka mata domin ta rayu ba cewa aka yi ba wiki ya ɗauka kuɗi shi da kai ne ya faɗa ya ce bai koma ba da gudunmuwa irin wanda yake ba suwa a matsayin yana gwamnan rivers ga jam'iyyar pdp kuma bai bayar ba saboda mi bai yiwa ka ba da abinka kuma a zo a kassara ka shin ina gwamnonin mu. ina sanatocinmu ina yan majalisar bari kai ka kashe ah, magana da Yusuf ke wada kace kasarawa wani irin kasarawa kake nufi faduwa ne na ah, takara ko ai magana cewa tun farko ita jam'iyyar PDP matakin da ta dauka bari kai ka malai su a bari kai ka ai magana da ya kamata da ba ta da tsarin gudanarwa ne ba ta da dokoki ne ah, tana da ai duk jam'iyya kai ko kungiya ko kungiya ko ko civil society suna kafin ka rijistar kowane irin kungiya dole dole sai ka kawo tsarin gudanarwa wanka jam'iyya kamar pdp wanda ta yi mulki shekara goma sha takwas sha shida sorry a ce wai har ma dokoki da tsare-tsaren da za ta yi za ta je ta shigar da kara gwamna ya ce mata kar ta shigar that means bata ma san ina ne ya kamata ta yi abu ina ne ya kamata bata yi ba kuma a ce wai wani ya kai kara kotu ta ce kar a hukunta shi shin fatin ita ba ta da yanci bata san menene dokokinta menene haƙoƙinta a tsarin mulkin najeriya sun bi doko sun bi shari'an yadda ya kamata kotu idan kotu ta yanka hukunci a nan ba a ɗaukaka ƙara ko kuma yanka don waje kake ya da kana ciki to ai da kana duk wanda ka gani duk wanda ka gani a cikin gidan daga waje ya zo duk wanda ka gani a cikin gidan daga waje ya zo mu sake dasa aya a nan mu jira da yardar Allah don ganin wainar da za a toya da za ta shafi siyasar adawa a cikin makon nan. A madadin GTA Hausa, Amurka ke magana, Nasiru Adamu Alhika da na shirya shirin nan na gabatar ke cewa mu zama lafiya. Assalamu alaikum. A gaida Nasiru sai kuma ranar Litinin mai zuwa da ikon Allah za ku saurari wani shirin. Yanzu kuma ga Bala Dahiru, Bronco da labaran wasanni. bari mu fara leƙa wasannin da ake fafatawa a can kasar angola bangaren matasa wadda aka mata ke da african youth games na shekara ta 2025 nigeria ta samu nasarar lashe zinare a wasan kwallon raga na bakin teku wato beach volleyball bangaren mata. kungiyar najeriya dai ta doke ta kwararta ne kasar masar da nasara biyu da nema inda a zagayen farko ta doke ta da maki 21 da 17 a zagaye na biyu ma ta sake nana ta mata maki 21 da 15 wasan dai an yi shi ne a ranar lahadi 14 ga watan disamba a can kasar angola shugaban kungiyar kwallon raga na bakin teku injiniya musa nemrod ya yaba wa tawagar kwallon raga na mata na najeriya bisa nasarar da suka samu wadda ya ce hakan ta kasance wata abin alfahari wa najeriya wadda ta samu kwarewa a bangaren wasan raga na bakin teku inda ya bayyana cewa najeriya ta fara zama gidan wasan kwallon raga na bakin teku a afirka yana mai ambaton rawar da kungiyar mata ta taka ita ce tabbatar da cewa kasar ta cancanci shiga gasar olympic da za a yi shi na shekara ta 2028 a los angeles daga nan kuma za mu leƙa nahiyar turai a wasannin mako da ake fafatawa inda za mu fara lekawa ƙasar ingila a gasar premier league a jiya lahadi aston villa ta doke west ham a gidanta da ƙwallo uku da biyu nottingham forest kuwa ta doke tottenham ne da ƙwallo uku da nema sunderland ta doke newcastle da ƙwallo ɗaya mai ban haushi manchester city ta bi crystal palace har gida ta samu nasara a kanta da kwallo uku da nema a gasar La Liga na kasar Spanish kuwa kungiyar kwallon kafa ta Sabiya ne ta samu nasara a kan Real Oviedo da kwallo hudu da nema yayin da Celta Vigo ta sallabe Atlantico Madrid da kwallo biyu da babu. Idan muka leka wasu wasannin da aka fafata a gasar sira A na kasar Italy kuwa Milan da sun tashi can jarasa ne da kungiyar kwallon kafa ta Sao Solo biyu da biyu yayin da Udinese ta doke Napoli da kwallo daya mai ban kaushi. Fiorentina kuwa bata ji daɗi ba. Ilas Verona ne ta doke ta da kwallo biyu da ɗaya. a bundesliga na kasar germany kuwa freiburg sun tashi canjar ɗaya da ɗaya tsakaninsu da kungiyar ƙwallon kafa ta borussia dortmund bala dahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria har yanzu dai muna fagen wasannin amma wannan karon a harkar dambe ga wakilin amurka ke magana abubakar adamu funtuwa hakan take masu sauraron mu mu da kasancewa da ku a wannan bangare na wasa mai kama da fada ina a gumurzin jiya lahadi 14 ga watan disamba da aka fafata a jihar nasarawa tsakanin manu na bangaren gurmada da kuma sola da wato daga bangaren jamus sai kuma autan auta daga bangaren jamus din da kuma bagobirin gurmada da ayi kullum da dan alambata isaka da duka aka fafata wato a jihar nasarawa dukkanin wasannin wato sun gudana in banda na ayi kullum wanda aka sauya mashi abokin fafatawa da dan alambata isaka saboda rashin halartar dogon dogo a wasan wasannin dukkanin su an buga ba tare da an yi nasara akan kowane dan wasa ba saboda wato irin yadda wasa ke kayawa dama an sani da lokuta dama akan fafata wasa ba tare da wani je kasa ba amma dai kuma hakan na burge yan kallo a dukkanin wannan turmi uku da aka fafata a kowane wasa an tashi wasan babu wanda ya je kasa a jihar sokoto kuwa wasannin sun gudana ne kamar haka ina shagon na dada na kudu ya nasara ta hallaka garkon kurma na bangaren gurmada a watan sani na bangaren jamus shima sun gwabza ne da shagon husaini na kawoje na bangaren gurmada wanda ya sha da kyar sun bayyana cewa da kyar samu ya fita a hannun shi ba a ramadan da shagon jango kuwa sun jajare ne inda aka nuna wasan amai da shi a yau litinin kenan da za a gwabza haka ma jihar kano an fafata wasanni da suka gudana wato tsakanin wato manya-manyan 'yan dambe inda sa'adasan su ma suna wannan gida ana fafata da su haka ma a gwagwalda a yankin babban birnin tarayya abuja kenan da jihar lagos sauran jihohi masu sauraron mu da kallon mu akwai kuma gagarumin wasa da za a fafata a jihar katsina wanda shine za a fafata shi wato a matsayin ajo za kuma kawo muku wannan wasa kai tsaye da saran ya gudana abubakar adam funtuwa gta hausa amurka ke magana. Ana magana. Masu haro da haka Allah ya kamu ƙarshen shirye-shiryenmu na safiyan nan ta Litinin sai kuma idan Allah ya kai mu da karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi na dare kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da sabbin shirye-shirye. Kamin nan a badadin Ibrahim Alfa Ahmed wadda ya kawo muku labaran duniya. da Yusuf Aliyu Harande wadda ya kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da ma sauran abokan aiki da wakilai a nan nisa, habu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku ku wuni lafiya mu kuma Allah ya tashe mu lafiya mu zama lafiya.